Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla bakwai. a yau litinin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce janyewar rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi daga kogin bahar aswad da hare-haren rashin akan wuraren ajiyar hatsin ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a kasashe masu tasowa a yau litinin ɗan kazalika shugaban amurka da na vietnam sun kula yarjejeniyar inganta hulɗa tsakanin su To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Morocco a ƙarshen makon da ya wuce ya haura dubu biyu. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya ambasada Yusuf Tugga akan irin guzarin da najeriya ta samu a wurin taron kolin kungiyar kasashen g20 da aka yi a kasar india da shugaban najeriya bola tinubu ya halarta sannan za mu kawo muku rahoto akan matakan da kwararru ke gani ya kamata a ɗauka wajen kawar da tasirin sauyin yanayi al'ummomi a najeriya ma na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a shawo kan matsalar ai faɗakarwa ce ta tamu cikas matsawa ana yin ta yadda ya kamata daidai yadda lokutan da suka dace ba shi yiwuwa a ce a ci gaba da sare itace a rayuwa a haka kuma rayuwa ta inganci To za ku ji karin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida Jibran ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. assalamu alaikum ga labarin mai karantawa hawa sharif a yau litinin masu aikin ceto a ƙasar morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa akalla 2,497 gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen birtaniya spain qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona gini a ƙauyukan da ke kan tsaunuka girgizar kasar mai karfin maki 6.8 ta afku ne a daren juma'a inda ta raunata akalla mutum 2,476 baya ga waɗanda suka rasa ransu ma'aikatar kula da yanayin ƙasa ta amurka ta ce nisan girgizar ƙasa ya kai kilomita 72 kudu maso yamma na marrakesh majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa mutane 300 ne girgizar ƙasar ta shafa wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ta afku a maroko cikin shekaru 100 ayyukan ceton sun rika tafiyar hawainiya wasu yan kasar ta morocco kuma sun rika bayyana wata kafar sada zumunta na zamani cewa gwamnati ta rika hana masu aikin ceto shigowa kasar domin taimakawa a jiya lahadi shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa a shirye take domin bayar da dukkan wani taimakon da ya dace ga kasar ta morocco a yau litinin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker ya ce janyewar rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin bahar aswad da hare-haren rashin akan wuraren ajiyar hatsin ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama da yake magana a yayin zaman hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva turk ya ce tashin goron zabin da farashin kayayyakin abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu ya bayyana musamman halin da ake ciki a somalia inda ya ce ƙasar da daɗewa ta dogara ne da alkama da take samu daga ukraine da rasha inda wargajewar yarjejeniyar fitar da hatsin ta zame mata babbar matsala yarjejeniyar fitar da hatsin ta kogin bahar aswad da ta ba ukraine dama fitar da hatsi ta kogin na bahar aswad a watan yuli rasha ta fice daga yarjejeniyar inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar ba To kafin ku ji ci gaban labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya haura dubu biyu biyu bayan girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ranar Juma'a Gine-gine da yawa sun lalace yayin da waɗanda suka tsira suke kwana a waje saboda fargaban faduwar gidaje a kusa da su. A halin da ake ciki dai ana sa ran isar taimako ta kowane bangare Gasar fila Hashim Gumel da fassarar rahoton a rash Araba Sadi. kamara ta ɗauki hoto a daidai lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta afku a ƙasar maroko yayin da wani mutum ke tserewa ta cikin baragwazon gine-gine wannan al'amari dai ya zama ruwan dare gama gari a ranar juma'a da ta gabata yayin da girgizar kasar ta afku a sassan wannan kasa da ke arewacin afirka kafar yaɗa labarai ta ƙasar Morocco SNRT ta fitar da hotunan motoci da baragwazai suka afkawa inda ya bayyana kalubalen da masu aikin ceto ke fuskanta. Yawancin barnar da girgizar ƙasar ta yi a yankuna masu tsaunuka ne inda tuni mazauna yankunan suka fara binne garawakinsu tun ranar asabar kuma yayin da 'yan ƙasar maroko da 'yan yawon buɗe ido da suka ziyarci ƙasar suka shiga aikin taimakawa da jini asibitocin yankin sarkin maroko muhammad na shida ya umar sojin ƙasar da su haɗa ƙungiyoyin bincike da aikin ceto kuma ya yi kira da a gudanar da addu'o'i na musamman a ranar lahadi a masallatai 'yan ƙasar morocco da dama na kwana akan tituna saboda fargabar girgiyar kasa da ta ruguza gidajensu da tuni suka lalace amurka da sauran kasashe sun bayar da goyon baya ga gwamnati da al'umman morocco. We reached out immediately uh, to the Moroccan government, uh, made very clear to them that um, we are prepared to assist in any way that we can. Mun tuntuɓi gwamnatin uh, Morocco nan da nan, kuma mun bayyana musu cewa a shirye muke mai taimaka ta kowace hanya da za mu iya. Uh, Muna da hukumar raya kasashen duniya ta Amurka, wacce ke kan gaba a mu na haɗa kai kuma muna jiran jin ta bakin gwamnatin maroko ta yadda za mu iya ba da taimako mafi yawa amma muna bin diddigin wannan a tsanaki kuma zukatanmu sun tafi ga al'umman maroko da suka fuskanci wannan mummunar girgizar ƙasa kuma a shirye muke mu taimaka ta kowace hanyar da za mu iya ga waɗanda ke rayuwa cikin bala'in ƙoƙarin da gwamnati ke yi bai tafi a banza ba authorities are doing their best and uh, Hukumomi suna yin iya ƙoƙarin su har ma a cikin tsaunukan High Atlas inda girgizar ƙasar ta fi kamari. Suna ƙoƙarin taimakawa kuma ina da yakinin cewa mutanenmu, mutanen Maroko da al'ummanmu za su iya haɗa kai muci wannan bala'i. Ƙasar Maroko ba ta taɓa fuskantar irin wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ba tun shekarar 2004 lokacin da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 ta kashe da mutane fiye da biyar da hamsin a ɗaya daga cikin yankunan ƙasar masu fama da talauci. Girgizar ƙasa mafi muni a Maroko a wannan zamani ta faru ne a shekarar 1960. Ta lalata mafi shahara wurin shakatawa na Agadir tare da kashe akalla mutane dubu goma sha biyu. A gaida Sarfila Hashim Gumel har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. A yau litinin shugabannin Amurka da Vietnam suka kulle da jejeniyar inganta hulɗa tsakaninsu suka kuma tattauna game da inganta sha'anin zuba jari da kirkirar sabbin hanyoyin ci gaba. da yake ganawa da shugaban vietnam vo van tuong a hanoi shugaban amurka joe biden ya yi magana a kan zurfafa haɗin gwiwa game da kalubalen da suka fi mahimmanci ga al'ummominsu ya ƙara da cewa abin sha'awa ne matuƙa ganin irin ci gaban da aka samu shugaban tuong na vietnam ya kira yarjejeniyar a matsayin abin tarihi da ta buɗe wani sabon babi tun da farko shugaba biden sai da ya gana da prime minister pam min chien inda suka halarci wani taron kasuwanci inda shugaba biden din ya tatta. tattauna bunƙasa haɗin gwiwa da ƙasar ta vietnam jami'ai a arewa maso yammacin pakistan sun faɗa a yau litinin cewa wani bam da ya tarwatsa ya kashe akalla soja guda ya kuma raunata mutane da dama da suka hada da farar hula harin bam din ya kaikaici wata tawagar jerin motocin sojojin frontier cop ne a penshwar babban birnin yankin keba paktuwana mai iyaka da afghanistan jami'in 'yan sandan yankin muhammad arash ya shaida manema labarai cewa sojoji shida da farar hula biyu na daga cikin waɗanda suka samu rauni a harin kungiyar tahrik il taliban pakistan ko kuma ttp a takaice ta dauki alhakin kai harin ta ce ta yi kwantan bauna ne ga motocin ta yin amfani da ababen fashewa na gida kungiyar wadda ake kira da pakistan taliban kan kai hare-haren bom jefi-jefi da sauran hare-haren ta'addanci a yankunan da ke kusa ko kuma akan iyakar mai nisan kilomita 2,600 akan iyaka da afghanistan da kisan ɗaruruwan mutane yawancinsu jami'an tsaro. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan kammala taron ƙungiyar ƙasashen G20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a kasar India, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kan hanyar komawa gida. A wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi da ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya ambasada Yusuf Tuga, ministan ya bayyana irin tasirin taron ga Najeriya. Mun samu sanya hannun jari daga wurin manya-manyan kamfanoni na Indiya, kusan ana magana za a sa dala biliyan kusan goma sha hudu a cikin Najeriya. domin bunƙasa masana'antu wasu dama suna da hannun jari a najeriya za su ƙara faɗaɗawa ne wasu kuma sabbi ne za su shigo ta fannin noma ta fannin kimiyya wato na zamani na yanan gizo information technology ta fannin tama da karfe da makamantansu abubuwa da dama da ba da wutan lantarki saboda haka abubuwa ne da Allah ya jan suka yi za a ga canji a Najeriya ainihin. To a daidai lokacin da ake farin cikin cewa za a zo a saka jari shin wani tabbaci kuka baiwa masu saka jari na kan matsalolin tsaro da wutan lantarki da yakan kori masu saka jari daga kasashen waje. Eh, to dadin abin shine India ba kaman wasu kasashen ba ne akwai 'yan india wanda suke da hannayen jari a najeriya tun dama can saboda haka sun san yadda najeriya take sun san kuma cewa ba ko ina ne ake da matsalar tsaro ba sannan kuma sun san irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da zaman lafiya da magance wannan matsaloli da muke fuskanta akwai abubuwa da dama da aka shirya ake yi a wurin matakan tsaro saboda haka sun yi amanna da wannan kuma suna ganin cewa in Allah ya za a yi nasara. A fagen diplomasiya wace irin ganawa da shugaba tinubu ya da takwarorinsa na kasashen waje wanda ya wa najeriya kima da darajar cewa lalle za ta rika faɗa aji. Eh to na farko ma dai tukuna shi wannan taro da aka je aka halatta na g20 mu ba ma cikin wannan kungiya ganin takun shi shugaba Bala ahmed tinubu ya sa har ma aka gayyace shi cewa ya zo a matsayinsa na bako kusan kasashe tara ne aka gayyata su zo su halarci wannan taro a afirka kuma kusan mu ne ƙasa babba wanda ita far afirka ta kudu take cikin kungiyar g20 tun dama can mu kaɗai ne kusan babbar ƙasa da aka gayyata ta zo ta halarci wannan saboda haka kuma an samu dama inda shi shugaba bala ahmed tinubu a jawabin ya ce to dama can ya kamata a ce ita najeriya tana cikin wannan kungiya saboda najeriya ita tafi kowace ƙasa sannan kuma ita najeriya ita ce ƙasa da tafi kowace girman tattalin arziki da girman kasuwa saboda haka tun da an ce wannan taro ne kuma kungiya ce ta gyara tattalin arzikin duniya baki daya da kuma kulawa da al'ummanta ya kamata a ce kasar da ta fi kowace girman tattalin arziki da kuma yawan al'umma a ce tun dama tana ciki saboda haka mun yi farin ciki da aka gayyaci tarayyar kasashen afirka wato au suka zama mamba na wannan kungiya amma ya kamata kuma bugu da tsari a ce ita ma najeriya an gayyace ta ta shiga wannan a gaida umar faruk musa da wannan hirar yanzu kuma sai batun sauyin yanayi duba da yadda illolin sauyin yanayi ke barazana ga kasashen duniya duk da faɗi tashin da suke yi wajen magance shi masana harkokin kare muhalli na ganin akwai bukatar mahukunta su sake lale wajen tunkarar lamarin Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙasashe ke fama da matsalolin sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa fari da sauransu. Wakilin muryar Amurka a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Yanzu haka wasu ƙasashen duniya kamar ƙasar Girka, Brazil, Bulgaria, Pakistan da dai sauransu na fama da matsalolin da ambaliyar ruwa ta haifar. abinda akasarin masana suka ta'allaka ga illolin sauyin yanayi a najeriya ma wasu yankuna sun fuskanci irin wannan matsalar ta sauyin yanayi kamar yadda wasu rahotanni suka nuna ruwan sama sun yi sanadin salwantar rayuka a jihar kebbi yayin da zaizayar kasa ta hallaka wasu mutane a abuja da dai wasu matsaloli a wasu sassa na kasar da daɗewa ne kasashen duniya ke faɗi tashi wajen ɗaukar matakai na magance wannan matsalar ta sauyin yanayi wadda wasu ayyukan da mutane ke yi ke rura ta kamar saran itatuwa barkatai ƙunar daji da dai sauransu ko a makon da ya gabata shugabannin kasashen afirka sun haɗu a kenya akan wannan matsalar ta sauyin yanayi kuma matsayar da suka yi ita ce ake saran ta kasance matsayar afirka a babban taron da aka sha ta yi na duniya akan sauyin yanayi a watan nuwamba na wannan shekara a haɗaɗɗiyar dawar larabawa to sai dai masana kare muhalli na ganin cewa akwai sahihan hanyoyi da suka fi dacewa a mayar da hankali akan su muddin ana son a samu nasarar fafatukar da ake yi a wannan haujin dr yusuf isa masanin kare muhalli ne a najeriya wani lokaci sai a bar jaki ana bugun taiki babu laifi don kasashen duniya sun haɗu sun hito da tartibayyan hanyoyi wadanda za a bi amma ainihin magana inda gizo ke saƙa wallahi sai an dawo grassroots sai an dawo karkara domin mahiyawancin wurere up bottom approach aka ba harkar muhalli daga sama a yi ƙasa sai da ko da aka kawo a ƙasar bata ma sa abin da aka yi ba amma da an taho ƙasan hakimai daga tai a yi kokari a jawo musu a gwada musu irin illa da al'amura da abinda al'umma suka yi ga muhalli yake haifar suwa kuma a tallahe su musamman irin najeriya ba za a samu irin a cimma manufar da aka bukata ba har wa yau masana muhalli kamar dr dan asabe umar na ganin cewa akwai batun sanya gaskiya ga fafatukar da ake yi akan kare muhalli kafin a samu nasarar ta. Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba, shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin. Najeriya tana cikin kasashen da ya zamanto daga Januwari zuwa Disamba, Disamba zuwa Januwari kana iya shuka wani abu ya yi, amma maimakin gwamnati ta yi tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yadda ya cincinta ai ba ta yi ba sai dai ta zo ta yi kwaskwarima. al'ummomi dai na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar ta sauyin yanayi ko da za a iya tsira ko kuma samun sauki daga illolinta. ai faɗakarwa ce ta samu cikas matsawa ana yin ta yadda ya kamata daidai yadda lokutan da suka dace kuma ana faɗakar da al'umma sosai ana nuna musu al'amurraya da za su yi ba shi ruwa a ce a ci gaba da sare itace ai rayuwa a haka kuma rayuwa ta inganci sunana Nasir Bello muna maganar muhalli babu wanda ya kamata ya tsaya tsayin da ka ga an kare muhalli kamar ku me zai hana gwamnati ta tsaye tunda akwai hanyoyi daban-daban na samar da makamashi ta tabbatar da cewa al'umma sun samu wanda makamashin da gudanar da rayuwarsu. Yanzu dai a iya cewa yin amfani da shawarwarin masana kan iya nuna yadda za a samu saukin wannan matsalar ta sauyin yanayi wanda ke ci gaba da kawo koma baya ga kasashen duniya ko akasin haka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. takuna kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wakilin a jihar Bauchi Abdulhab Muhammad ya yi da wani jami'i a jami'ar kimiyya da fasaha da ke jihar ta Bauchi da aka fi sani da tafawa balewa University of Science and Technology game da shirin kirkira basira da kuma nazari akan na'ura mai kwakwalwa na zamani da ake kira ai ko artificial intelligence a turanci masu sauraro ba tare da na ku da nisa ba ga wakilin namu abdulham muhammad tare da bakon nasa kamar da za ku ji daga bakin sunana wani ne shugaban bangaren ya yada labarai da kuma karewa mutuncin jami'ar abubakar balewa da ke nan bauchi akwai wani sanarwa da ka fitar kan samun wani ci gaba da aka yi wani ilimi ne da yake wanda aka kirkira muka eh, samu bayanin jami'ar abubakar tawa balewa tana ɗaya daga cikin jami'o'i guda bakwai ne ko takwas wanda yake aka ba su daman gudanar da wannan tsari takamaimai idan aka ce wa mutum ilimi da aka kirkira ko za ka mana fassara mana wannan batu To, kamar yadda ka sani wato shi wannan sabon ilimi ba wai kwanan ne ya fito ba ya dan kwana biyu kowa sani cewa akwai ilimi da ya bullo tun da juma wanda ake yin ake samun dama a yi abin da ake kira robot wato mutum mutumi mutum mutumi eh. to shi wannan mutum mutumi aka yin fara an kirkiro shi ne domin ya dinga taimakawa dan adam a wajen ayyukansa to amma wannan ilimi din yakan ba wannan shi mutum mutumin dama ce yi abin da aka sa shi sai an faɗa sai ya yi kuma yana da remote da ake matsa shi yake wannan al'amura ɗin to yanzu wani sabon ilimi ya fito wanda ya ɗara wannan wanda ake kiransa artificial intelligence wato artificial intelligence a turance yana nufin wato wani ilimi ne wanda na'urorin da aka kera za a saka musu wannan ilimin saboda su ma ana musu kwakwalwa sai a saka musu ilimi na artificial wato wani ilimi na kirkira wato wata kwanya ce da take tunani ta aikatar da abu amma kirkiro ta aka yi eh. ba wai irin tamu wanda Allah ya mana ba eh, saboda haka duk abin da aka kirkiro aka sa masa wannan ilimin to za ka ga yana yin aiki kamar yadda dan adam yake ba tare da masu an gaya masa ba duk abin da ake so a inda an yi programming ɗinsa a kai wato an sa shi akan wannan tsari zai yi shi yadda ya cancanta hmm. a ah, ƙarin bayani alal misali shine idan aka yi irin wannan mutum mutumi din hmm. aka saka masa artificial intelligence a cikinsa to za a iya programming din sai na aiki kamar misali matar ka matar aure ne hmm. tana so ta yi ta amma kuma gashi tana so ta dafa abinci kaga ba zai yiwu tana dafa abinci tana bacci ba eh. to saboda haka ita sai ta je ta baccinta shi ko wannan mutum mutumin sai ya zo ya bude kicin dinta ya je ya ɗauko shinkafa ya wanke ya zuba ya dafa in ta dahu daidai da huwa ya kwashe ya zuba a ciki ya ɗauka ya ajiye mata ko akan tebur ta tashi ta ga abincin ta daɗe to kaga wannan wani ilimi ne wanda muke ganin cewa har yawan a rayuwa za a rage wa ɗan adam aiki Ah, in aikin da ake na jiki na wahala ya kai kashi ɗari zai koma kamar wajen kashi saba'in wannan abin shi zai dinga maka wannan aiki to saboda haka wannan shi ake kira da artificial intelligence wani sabon ilimi wanda yake injiniyoyi yanzu sun karbe shi suna yi da shi wanda yake za su yi kirkirar abubuwa waɗanda su kansu za su taimaka wajen kirkirowa wani abu kuma za su taimaka a wajen aiki a masana'antu za su taimaka wajen makaranti za su taimaka wajen yin lissafe-lissafe eh, da ake yi yanzu kamar munan jami'ar abubakar tufa balewa idan mun zo kwanan nan kaga za mu ɗauki ma'aikata 'yan makaranta mm. to 'yan makaranta da za a ɗauka sabi Za ka ga cewa akwai tsari da ake bi mutum zai zo da takardunsa hmm. zai mika a zauna a duba a ga sun yi a yi fasin a yi wane ne da hmm. sauransu a zo gun registration a sa sunaye to aka saka na'urori da wannan ilimin su ne yaro zai zo ya mika takardunsa a na'uroshi shi zai tantance kuma da yake ilimin da aka bashi ba kwangi hmm. kaga ba wani corruption a ciki ba za a ce wani bai ci ba kuma an cusa takardarsa kawai zai yi rejectin takardar wanda suka yi karba kuma ya tara su sai a je a shigar kuma kwamfuta ta yi komai har a masa registration in ma tura masa message ne kaga ya tafi duk kwamfutoci suna yi da wannan ilimin eh. yau wato ma'anar artificial intelligence to dake ita jami'ar abubakar ta ba balewa wuri ne da take koyar da ɗalibai a misali akwai lokacin da yake mutum ma yana cikin koyarwa ɗalibi zai ɗaga hannu ya ce yana da tambaya don ko bai gane wani abu ko yana neman karin bayani shin wannan sabon dabaran ilimin za ka iya ce masa kana da tambaya ya fahimce ka ba abin da ba zai fahimta ba in dai an ɗora shi a kai yanzu kamar alal misali za mu iya kaiwa ci gaban da wata rana zai kasance malami zai ɗauki dukkan ilimi da yake so ya koyar da yara hmm. sai ya karantar da robot ɗin su eh, wani eh, eh. shi kuma robot ɗin ya tsaya ya yi lacca a 'yan makaranta bayan ya musu lacca a 'yan makaranta idan har kana da tambaya za kamar yadda na gaya maka kwakwalwa yake da ita wacce kamar ta dan adam saboda haka za a iya masa tambaya kuma zai baka ansa za ka iya masa kowace tambaya a kan ilimin nan da aka ɗora a cikin kansa kuma ya baka ansa akai yawa so saboda haka abu ne wanda yake a hankali yake tafiya a yanzu dai za ka samu kasashen da suka ci gaba dai a wannan abu ba za su fi kamar biyar boyan da aka fi suna da su. Da wannan ne kuma muke kammala shirin namu na yau a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Joli Leather Gresham naku baban burin ke fatan a kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin karshen tattaunawa a kan tsarin na artificial Intelligent. da baban gida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fara da sallama ya ce al'ummar ƙasar Marokko mazauna yankunan da girgizar ƙasa ta shafa kuma gidajen komai ya tsanani maganin su Allah. Sako daga Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da fito daga Jamila da Fatima matan Ado Salati goma ga annabar jau. da aishan usain dangote karasuwa sai maryam Baba babagana alhaji nuciya watakal da aishan Lawan bin hambali mk dan silba sokoto tare da fatiman kawo mai ruwa bajuga suka ce farcin da hukumar alhazan najeriya ta na cewa kudin aikin hajjin shekarar 2024 zai iya kaiwa naira miliyan biyar abin da kai ne ga musulman najeriya don haka shugaban na kalubale gare ku domin wallahi kare-karen kudin aikin hajji tamkar caka mu addinin islama wuka a cikin a ƙarshe muna addu'a allah ya ba mu ikon sauke farali ko da farashinsa ya kai fan taɓa sama ne daga nan sai sakon shehu adamu rizau da ke cewa tabbas kwanaki ɗari na gwamnatin shugaba tinubu kwanaki ne da ya kamata mu kira na zaman makoki ba wai na yin murna ba ganin yadda cikin kowa ya gaya masa ya kamata dai a yi gyara domin idan har haka tafiya za ta tafi to gaskiya akwai ciwon kai saƙonmu na gaba cewa gwamnati da jama'ar ƙasar maroko ina taya ku jimami da alfini bisa ga ibtila'in girgizar ƙasa da kuka fuskanta wanda ya sanadiyar rasuwar dabban mutane gami da jikatar ɗaruruwa da fatan allah ubangiji kiyaye sake faruwar irin haka nan gaba saƙo daga haruna muhammad shugaban ƙungiyar muryar jama'a sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga salihu isa fa na karamar hukumar danda kamba jihar kebbi da garba na hali kamba jihar kebbi da salihu jita ma fana suka fara sallama suka ce ta malam dai bata wuce mu ce amin ba muna fatan ciyaman ɗin dandin lokal government kan ba zai yi adalci wajen biyan kuɗin hutu na ma'aikata ba tare da basu dubu biyu ko dubu uku a matsayin kuɗin hutu ba domin yin haka tamkar wulakanci ne da rainin wayo ga ma'aikatan. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a yau litinin masu aikin ceto a ƙasar morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai karfi yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya karu zuwa akalla 2,497 gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen birtaniya spain da qatar da haɗaɗɗiyar dolar laraba sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona gini a ƙauyuka da ke kan tsaunuka a yau litinin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce janyewar rasha da daga ne fitar da hatsi ta kogin bahar aswad da hare-haren rasha akan wuraren ajiyar hatsin ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama da yake magana a yayin zaman hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva tok ya ce tashin gauran zabi da farashin kayayyakin abincin ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu a yau litinin ne shugabannin amurka da vietnam suka kulle yarjejeniyar inganta hulɗa tsakanin su suka kuma tattauna game da inganta sha'anin zuba jari da kirkirar sabbin hanyoyin ci gaba da yake ganawa da shugaban vietnam vo von tuang a hanoi shugaban amurka joe biden ya yi magana a akan zufafa haɗin gwiwa game da kalubale da suka fi mahimmanci ga al'ummominsu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.